Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da mako na shayar da yara kan kananan uwa abinda ya sa ministan kiwon lafiyar kasar Dr. Idi mai nasara yin jawabi wa al'ummar kasar domin faɗakar da su akan muhimmancin baiwa yara sabin haihuwa har zuwa watanni shida nono na uwa tsintsarsa. Il est impératif de souligner le besoin de protéger et de soutenir activement l'allaitement maternel et ceci même en situation d'urgence. D'informer ya zama wajibi da mu kare ba da nonon uwa kuma mu ba da mu ko da a cikin matsanancin hali ne haka ma mu sanar da uwaye mata da al'ummomi da ma'aikatan kiwon lafiya da masu kawo agaji da masu ba da tallafi da ma'aikatan kawohin yada labarai da su jajirce tukuru domin tallafa ma sha'anin ba da nonon uwa wa yara tare da ƙarfafawa mutanen da suka ƙware a fannin shayar da yara kankana nonon uwa. Wata likita a babbar asibitin garin birnin Kwanni ta bayyana mana muhimmancin baiwa yara nonon uwa. A ba yaro nono tsantsa sai tsawon wata shida. Yaron nan inda ya sha nonon uwar shi nonon gaba shine nonon tsantsa ba ruwa ba a ba ruwa ba a ba da bauri ba a ba da wani abinci sai nonon gaba shi kadai. Shina kara ma yaro kuzari sosai. yaro bai yawan cuta bai yawan zawace zawace bai yawan amanna kuma yaro zai shaƙo da uwar shi sosai zai ji mashi mata suna ganiya sosai dan kamin mu saki mata daga nan ga sai mun musu jawabi kullun za mu saki mata sai mun gaya musu menene muhimmancin ba nono tsantsa mata kuma suna ganiya sosai kuma suna amfani da shi muna ƙara jan hankalin mata saboda suna gani dai ga abokai yan uwansu suna gani duk wanda ya ba da nono tsantsa yana gani dan shi bai yawan cutan nan kuma yaro zai shaƙo da uwarshi sosai zai ji tausan uwarshi ba kullum ba ana tai da yaro bisa hanyar likita saboda bai sha nono tsantsa ba an ba shi wani ruwa ko na bauri bai sha nonon uwarshi ba sosai muna fatan mata waɗanda ba su gane ba su ƙara ganiya ita dai jamhuriyar Nijar tana keɓe mako guda domin faɗakar da al'ummar ƙasar bisa muhimmancin ba da nonon uwa ga yara sabin haihuwa har zuwa 'yan watanni shidda da zumar kawo raguwar moto mutuwar yara kankana daga sabin haihuwa zuwa 'yan shekaru biyar a duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar